كانوا قليلا من الليل ما يهجعون sun kasance suna yin sallah a cikin dare ba sa yin barci sai ɗan lokaci kaɗan